إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar ashirin ga watan rabi'un al'akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da talatin ga watan januwari shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasat na 46 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida as-siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyat al-harrani al-dimashqi Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne akan mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara ibn taymiya yana tattauna ka'idoji ne da tsare-tsaren da musulunci ya shimfida dangane da hani da kwaikwayon kafirai sawa'un waɗannan kafirai zaryan maguzawa ne ko ko kafirai ne waɗanda suke da littafi kamar yahud da nasara babu shakka ibnu taymiya ya kai matuƙa wajen tattara bayanai daga cikin alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantacciya da kuma maganganun malaman magabata tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi bayan su da kyautatawa wajen tabbatar da wannan ka'ida da hukunce-hukuncenta da rassanta Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi a darasin da muka yi a baya ibnu taymiya yana tattauna mana game da matsalar da ya tattauna dangane da su wane ne ma larabawa shin da ya ake a gane mutum yana da wata falala a cikin danginsa kasancewar shi ba larabe ko ba hashime ko ba ƙuraishe ko kuma wani daga cikin mutanen da suka dangantu ga annabi sallallahu alaihi sallama sawa'un ta bangaren gari ne ko ta bangaren yare ne ko ta bangaren dangantaka ya tattauna wannan ka'ida ya kawo maganganu a kanta za mu tashi a inda yake cewa wa qadra wasillafi min hadith al-hasan ibn rashiq qala haddathana ahmad ibn al-hasan ibn haruna قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صحيب الرومي yace wani mutum mai suna Kaisu dan Habbaba ya zo wani wajen zama wata dabar zama inda a wannan majalisa akwai sahabi suhaibun ar-rumi wa salmanul farisi da kuma salmanul farisi wa bilalun al-habashi da kuma bilal al-habashi radiyallahu anhum ajma'in faqala sai wannan mutum yace hadha al-aus wal khazraj ga ausu nan ga khazraj mun ga abin da suka yi qamu qad qamu bi nusrati hadha ar-rajul sun miƙe sun taimaki wannan mutumin yana ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fama balu haula'i to ku kuma me yana ku a ciki ya kai bilalu da kai salmanu da kai suhaibu ku suwa ne ne me ya kawo ku cikin wannan harka ku ba larabawa bane kenan misali ko ku ba ƴaƴan manya bane ko ku ba wasu kabilu ne shahararru suka haife ku ba da zance irin wannan faqama mu'adh ibn jabal fa akhadha bi talabibihi ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته سي بلال يا أينهم ميكي يتقلسا يتهودش يجاوش يكاوش عند منزن الله صلى الله عليه وسلم يكي فقال سي معاذ يتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم bayan da aka gama baiwa manzon Allah labarin abinda wannan mutumin ya aikata sai manzon Allah wai ya miƙe mugdaban ya riga an fusata shi ko mugdiban ya yi fushi ya jirri rida'ahu yana mai jan mayafin shi a kar hatta da halal masjida har sai da ya shiga cikin masallacin shi sun manudiya sannan yasa aka yi shela anna salata jami'a irin shelar da ake yi sa'ad da za a tattauna wata mas'ala ko makamancin haka fasa'ada al-minbara fahamidallaha wa asna alaihi thumma qala sai miƙe ya hau minbari yayi innal hamdalillah kaza kaza kaza sannan sai ya ce amma ba'adu ayyuhan nasu fa innar rabba rabbun wahidun ya ku mutane ku sani da cewa Allah dai ubangiji ubangiji ne kwaya daya wal abu abun wahidun kuma mahaifinku gaba ɗayan ku shine Adam to guda ɗaya ne waddinu dinun wahidun kuma addinin ku na musulunci addini ne kwaya daya wa innal arabiyyata laysat li ahadin bi abin wala ummin kuma shi larabci ba wai mutum yana samun shi ne dan uban shi da uwar shi larabawa bane faman takallama bil arabiyyati fa huwa arabiyyun ce duk wanda yayi magana da larabci ya iya zance da larabci to wannan ba larabe ne fa qama mu'adh ibn jabal fa qala bima ta'muruna fi hadha al munafiq sai wai mu'adh ya miƙe yace ya manzon Allah me abinda kake umarnin mu aikata da wannan munafiki fa qala sai manzon Allah yace da'ahu ila an-nari ku bashi ya tafi zuwa wuta fa kana qaisun mimman irtadda faƙutila firridda wannan kai su ɗan haɓɓaɗa ɗin sai aka ce ya kasance daga cikin wanda suka yi ridda aka kashe shi a cikin ridda wallahu alam sai dai wannan hadisin kamar da malam ya ambata ya ce hadal hadifu da'ifun wannan hadisi ne mai rauni kwarai wa ka'annahu murakkabun ala malikin kamar ka ce an kera shi ne aka danganta wa maliku zaka ga maliku nan a cikin isnadin daga zuhuri daga abu salamata dan abdurrahman wanda wannan tarjama ce mai kyau kwarai amma abin da ke baya daga kan shi ainihin asillafi din zuwa inda maliku yake to a tsakankanin waɗannan malamai ne aka samu ainihin tataɓurza game da yadda al'amarin yake a takaicen takaitawa dai wannan hadisi ne mai rauni kwarai ba shi da inganci saboda wancan abubakar al-huzali yana daga cikin waɗanda malamai suka ce maturuki ne a wajen hadisi ba a karɓan hadisansa sannan baya ga haka akwai nakara a cikin matinin domin su haibun rumi balarabe ne haihuwar uwa da uba mutumin ƙasar makka ne ana ce mashi a rumi ne saboda wani lokaci can a jahiliya an taɓa yin yaƙi waɗannan rumawa suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi suka tafi da shi ya yi shekaru da dama a wajensu kama aka je aka fanso shi amma musulmi ne balarabe ba ƙureshe ɗan makka daga cikin asabi ƙunar awwalu na minal muhajirin daga cikin mustada afina wanda sanda zai hijira mutanen makka suka kwace mashi dukkanin dukiyar shi suka mai sharaɗi ko dai ya haƙura da hijira ko kuma su kwace dukiyar shi gaba ɗaya ya ce ya haƙura da hijiran ya koma ya bar ƙasar makka ba shi da komai shine Allah ya saukar da aya ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ya haƙura da dukiya ya haƙura da dukiyar gaba ɗaya ya hijira jazakumullahu khairan Allah ya saukar da wannan aya wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi to kaga lissafa cewa akwai Bilalu da Salmanu da Suhaibu a wuri ɗaya kuma wani ya zo ya kyare su da cewa su ba larabawa bane kaga nakara ce wannan domin suhaibu balarabe ne watakila wanda ya kera hadisin bai san haka ba jin an ce mishi ar-rumi kawai sai ya kera ya hada da salmanu da kuma bilal waɗanda su ya tabbata ba laraba bane almuhimmu hadisin da dama bai inganta ba lakinna ma'anahu laysa bi ba'id amma abin da ke ciki na zancen da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ba abu ne mai nisan fahimta ba abu ne da yake a kusa cewa lalle Allah ɗaya ne kuma uban mutane guda ɗaya ne kuma wannan addini ƙwaya ɗaya ne ko da harsuna da yarurruka da ƙasashe da dangantaka da al'adu sun bambanta amma dai addinu dinun wahid bal huwa sahihun min ba'dil wujuhi kama qaddamnahu yace akwai wasu jimloli ma waɗanda suke sun inganta a cikin wannan hadisi kamar yadda aka gabatar a can baya ya tattauna game da masail da suke da alaka da haka wa man ta'ammala ma zakarnahu fi hadha al-bab ibn taymiya yace duk wanda ya tsaya ya lura da abin da aka tattauna a cikin wannan babi arif arafa maqsud ash-shari'ati fi ma zakarnahu zai gane abin da shari'a take nufi dangane da abin da aka ambata min al-muwafaqati al-ma'mur biha wal mukhalafati al-manhi anha dangane da dacewa da musulmai dacewa da ainihin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da ake so mutum yayi a cikin al'amuran shi da sabawa kafirai maguzawa da kafirai masu littafi wanda ake umarnin musulmi da lalle lalle ya dinga saba musu kama taqaddamatu dilalatu alaihi kamar yadda aka gabatar da hujjoji akan wannan qadiya wa arafa kuma mutumin da ya tsaya ya lura zai gane ba'da wujuhi zalika wa asbabihi wasu daga cikin fuskokin da suka sa aka hukunta haka din wa asbab da kuma dalilan da suka sa waɗanne dalilai ne suka sa ake cewa koyaushe musulmi ya kula da yin irin abun musulmai sannan kuma ya taka tsantsan kar ya faɗa kwaikwayon waɗanda ba musulmai ba wanda da ya tsaya ya karanta waɗannan maganganun da aka faɗa tun shafuka da yawa can baya to zai gane cewa ga hujjojin wa ba'da ma fihi min al-hikma kuma zai iya lakantan wasu abubuwa da ke cikin haka na hikimomi wanda duk mun ji su a baya zantuka ne masu tsawo kwarai ya daɗe yana yin su a cikin wannan littafi mai albarka to wannan ƙarshen bayanan da yake nan anan sai kuma ya ce faslun fa in ƙila idan wani ya ce da kai ma zakartumuhu min al'adilla mu'aridun bima ya dillu ala khilafi ko mu'aradun bima ya dillu ala khilafi abubuwan da kuka ambata ya kusa ibn taimiya dangane da hana koyi da kafirai to akwai wasu dalilai a cikin shari'a da suka saba ma wannan musamman dangane da yahudu da sauran waɗanda suke da addinai irin na sama kafin zuwan addinin annabi sallallahu alaihi wasallama kun ce ba kyau akwai wasu dalilai a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke cin karo da abin da kuka faɗa wazalika saboda kuwa anna shar'a man qablana shar'un lana domin akwai ka'idar usulul fiqh take cewa shari'ar waɗanda aka yi ma wahayi kafin mu shari'an mu ce shari'a annabi nuhu da annabi ainihin ibrahim da salihu da yunusa da ainihin annabi dawud da sulaiman har zuwa kan annabi isa alaihi musalam ajma'in duka waɗannan annabawan a cikin ƙawa'id na shari'a abinda Allah ya shar'anta musu to ya zama shari'a a wajenmu kuma ƙur'ani ya zo ya ba da labarai ya tabbatar da shari'o'insu akwai abubuwan ma da suka ba cikin alƙur'ani bayani ne kawai akan shari'arsu kuma ana aiki da shi kamar bayani akan kisasi min ajli zalika katabna ala bani isra'ila kaga an ba da labarin an hukunta musu ne annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin kaza kaza kaza kaza kaza kaga kamar ana ba da labarin ne su shari'arsu amma kuma haka yake a wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman usul fiqi kuma sun yi maganganu da yawa akan abubuwan da suke da alaka da wannan babi a cikin tsarin ko kuma a ce a cikin masadir tashri' tushen da ake tsatso bayanai na kafa hujja daga ciki akwai shar'u man qablana amma ana yin kaidin shi akan cewa wanda wani abu a cikin shari'ar mu bai zo ya hana ba shari'ar da ta tabbata a shari'ar waɗanda suka gabata ba a samu wani abu ya hana a cikin shari'ar mu ba to babu laifiya yake da ita alal misali shine akwai maganganu da malamai suka yi dangane da hukuncin mutum yayi fatan mutuwa irin yanda Maryamu alaiha salam take cewa ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya da kuma bisa ɗayan fassara biyu da yake fassara addu'ar annabi Yusuf salam da yake cewa, Tawaffani Musliman, Allah ka kashe ni ina musulmi, shin addu'a yake Allah ya kashe shi yanzu, ko ko addu'a yake idan Allah ya tashi ɗaukar ran shi, ta ɗauki ran shi yana musulmi. To duka wannan fassara guda biyu malamai sun yi ta. To bisa fassarar can ta farko kaga kamar yana burin mutuwa kenan. yanzu wannan kenan a cikin shari'ar su ya halasta ne to in ma haka ne ba za a yi koyi da su a nan ba saboda a cikin shari'ar mu kuma ya zo ƙarara a cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wani ya fatan mutuwa la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada wani a cikin ku dan ya shiga kuncin rayuwa ya ce Allah da ma ka kashe ni fa in kana la budda fa'il in ma ya zama dole mutum yana ganin sai yayi haka to ya baiwa Allah zabi ce Allah ka dauki rayuwata idan mutuwa ta fi mini Allah ka barna a duniya idan rayuwa ce ta fi mini da dai maganganu da dama da malamai suka zai kanta sa a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi a cikin ainihin wannan sura ta Yusuf alayhi salam ko surare da suke da alaka da haka wallahu ta'ala a'lam wannan kamar misali ne kawai jama'a akwai su da dama zaka samu maganganu akai a cikin mutawwalat na kutubu usulul fiqh kaman al-ihkam fi usulul ahkam kaman littafin ainihin wato ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin na ibn al-qayyim kaman littafin al-imam shaukani na ainihin wato usulul fiqh da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace sai ce malam yarji shar'una bi khilafi matukar shari'ar mu bata zo da sabanin haka ba wa qawluhu ta'ala gashi kuma Allah ya faɗa ya ce fa bi hudahum iqtadi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa bi hudahum da shiriyar waɗancan annabawa iqtadi kai kwaikwayo malamai sun fassara iqtadi anan wato fa bi hudahum ai ma'anan shi shine isbir kama sabaru kamar da ta aya ta bayyana haka karara wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul shine ma'anan iqtadi kai kwaikwayo da shari'arsu yadda suka yi haƙuri da wahalhalun da suka sha a wurin al'ummarsu da jafa'in da kafiran zamanin su suka yi musu kai ma kai haƙuri da haka kaga kaman aya tana umarnin shi karara shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran al'ummarsa da mene da kwaikwayo da shari'an annabawan da suka shuɗe wa qauluhu da kuma faɗin Allah da yace ittabi millata ibrahima ka bi tsarin tafarkin addinin annabi ibrahim wa qauluhu da fadin sa da yayi cewa yahkumu bi hannabiyuna allazina aslam fadin Allah da yake cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bi hannabiyuna allazina aslamu lalle mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shiriya da haske yahkumu bi hannabiyuna wannan shirya da hasken annabawa ko kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qurtubi ya kawo wannan tafsirin cewa al-muradu bin nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kuma ya halasta a cikin larabci haka ayi ta'abirin mufradi da jam'i ya halasta kamar yadda zaka ga babban mutum sai a shi kadai zoje kuma sai a ce barkanku da zuwa maimakon barkanka da zuwa kun iso ne maimakon ka iso ne yana daga cikin usulubi na girmamawa a cikin zance a sanya wa mutum ɗaya lamiri na jam'i don ba a so a yi ifradi ya zama kamar ana magana da shi kai tsaye kuma ba tsaran magana ne na kai tsaye ba ina fata mun fahimci wannan wannan daga cikin tafsirin da aka yi ko kuma ya hukumu bi hannabiyuna dukkanin annabawan da suka zo bayan annabi Musa sun ci gaba da hukunci da attaura har zuwa lokacin da aka zo da aka aiko annabi isa ya zo da sabon karatu na injila kenan don annabawan da musamman a cikin banu isra'ila suna da yawan annabawa kamar yadda ake da yawan malamai a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama to galibin annabawan sukan zo ne kawai sai Allah ya musu wahayi cewa ku dauki littafin nan na annabuwa ne kamar at-taura din ku ci gaba da wa'azi da ita ba za a aiko musu da sabon wahayi ba za su zama kamar wasu mujaddidai ne na ainihin karantarwar da annabi Musa yi to ko ya zama yahkumu biha annabiyuna ai Muhammadin yahkumu biha sallallahu alaihi wasallama ko yahkumu biha annabiyuna ai kullu man bu'itha ba'da Musa alaihi salam yahkumu biha annabiyuna allazina aslam waɗanda suka miƙa al'amarinsu ga Allah ai allazina sadaqu wa khada'u wanqadu li amrillahi lillazina hadu ko suna hukunci ga waɗanda suka ainihin shari'a war rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada har zuwa ƙarshen ayar a cikin ainihin wato suratul ma'ida kenan ko wa ghairi zalika min ad-dala'il al-madhkurati fi ghairi hadha al-mawdi' da wasu daga cikin dalilan da aka ambata a wasu wuraren waɗanda suke nuna cewa ga ayoyi sun zo ƙarara yanzu wannan aya bisa fassara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hukunci da taura abinda Allah ya sauka da annabi Musa shi ma yana hukunci da ita ma annakum muslimu musallimuna li hadhihi alqaida kuma ku su ibnu taymiya kun ce kun yarda da wannan ka'ida ta shar'u man qablana shar'ul lana wa huwa qawli ammati salafi wa jumhuril fuqaha kuma haka zancen yake a fatawar mafi yawan malaman fiqh da daukacin malaman salaf ya za ku yi da wannan wa mu'aradun bima rawahu sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qadima al-madinata fawajada al-yahuda siyaman yawma ashura ce kuma ga hadisin da Sa'id Sa'id dan Jubair ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya zo kasar Madina sai ya tarar da Yahudawa suna azumin Ashura fa qala lahum sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da su ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu wani irin azumi ne wannan kuke yi qalu hadha yawmun azim suka ce wannan rana ce mai girma an jallahu fihi Musa wa qaumahu wannan ce ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa shi daga jama'arsa wa agraqa fihi fir'auna wa qaumahu kuma wannan ranar ce da Allah ya darkake fir'auna a cikin ruwa din nan da shi da mutanen shi kafirai fasamahu Musa shukran lillahi sai annabi Musa yana azumin wannan rana domin ya gode wa Allah fa nahnu nasumuhu ta'aziman lahu da haka mu ma muna azumin ainihin wato wannan rana dan mu girmama wannan rana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah ya ce fa nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum mu muka fi ku cancantar mu yi irin abin da annabi Musa yake addinin mu ya fi wanda kuke yi cancantar ya goyi bayan annabi Musa akan gaskiyarsa fasamahu rasulullahi sallallahu alaihi sallama wa amara bi siyami da haka sai manzon Allah ya azumin wannan rana kuma ya bada umarnin ayi azumi duk wanda zai yi azumi yayi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa an abi musa radiyallahu anhu qala kana yawm ashura ta'udduhu al-yahud eidan yawm ashura ranan ashura ta kasance wata rana ce wanda yahudawa suke lissafa ta a matsayin ranar biki قال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce fasumuhu antum to ku ku azumi kadai a wannan rana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan wa hadha lafzul bukhari wannan lafazin al-imam al-bukhari ne wa lafzu muslim na wa lafzu muslim lafazin ainihin imam muslim yace tu'azzimuhu al-yahudu wa tattakhidhuhu 'idan yahudawa suna girmama wannan wuni sun maida shi ranar biki wa fi lafzin lahu a wani lafazin kuma na muslim din har ila yau kana ahlu khaybara yasumuna yawma ashura wa yattakhidunahu 'ida mutanen kasar khaybara yahudawa kenan dake kusa da garin madina sun kasance suna azumin ranar ashura kuma suna rike da ashura a matsayin bikin shekara-shekara ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم matansu suna sanya ainihin kayan ƙarau ɗinsu zinare da azurfa da sauran kayan kwalliya wa sharatihim da kuma tufa ta ainihin alfarma kayan sallansu suna shiga ta ‘yan gayu a wannan rana wa an zuhuri an ubaidillahi ibn abdullahi ibn utba an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kana ahlul kitabi yasduluna ash'arahu yahudawa sun kasance suna ainihin sakin gashin su su ainihin sadlu su zubar da shi haka gaba daya gashin kansu kenan wa kana almushrikuna yufarriquna ru'usahum su kuma kafiran makka suna tsaga gashin su za su tafriki wani ya zuba nan wani ya zuba gefen dama wani ya zuba gefen hagu sai a tsaga da kibiya haka kamar yadda mata suke da za su kitso وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana son ya dinga dacewa da ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in a cikin abubuwan da Allah bai umarce shi da komai akai ba fasadala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasiyatahu zaka sai manzon Allah ya saki gashin kanshi har gashin ya rufe goshinsa thumma farraqa ba'du daga baya kuma sai biyu shi ma yana irin wannan raba gashin yana zubar da shi gefen kunnen dama da gefen kunnen hagu muttafaqun alaihi shi ma wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da shi da al-imamu muslim waɗannan duka yana kokarin kawo maganganun da ta yiwu wanda ke so ya ya kawo shubuha akan qawaid din da aka shimfida ta yiwu ya kawo waɗannan maganganu a matsayin hujja cewa to gashi a aikace ga nasoshin alkur'ani ayoyi sun ambaci umarni da kwaikwayo da yahudawa a matsayinsu na wasu mutane da aka taɓa saukawa da littafi sannan gashi a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga suna yin wani aiki yayi gashi a ambaci cewa ma yana so ya dinga dacewa da su akai to kai kuma ibn tamiya ka zo tuntuni kana ta maganganu akan cewa ba kyau koyi da su ba kyau yin mu'amala irin tasu babu kyau yin tunani irin nasu babu kyau bin tsarin rayuwa irin tafarkin rayuwarsu me zaka ce yanzu idan an kawo waɗannan maganganu kila sai a bada amsa a ce ammal mu'arada bi kauni shar'i man qablana shar'un lana ma lam yarid shar'una bi khilafihi fa dhaka mabniyun ala muqaddimataini kiltahuma muntafiyatun fi mas'alati tashabbuhi bihim yace amma hukuncin da kuka gina cewa ai an umarce mu da mu koyi da su a cikin abinda shari'ar mu bata zo da sabanin sa ba to wannan ana gina wannan ka'ida ne bisa wasu wasu ainihin muqaddima wasu sharuɗa guda biyu waɗanda kuma waɗannan sharuɗan gabaki ɗayan su a nan wajen babu su basu cika ba ihdahuma shar'i na farko an yathbuta anna zalika shar'un lahu sai in ya tabbata abin da gaske ne shari'ar Allah ce da Allah ya soka musu bin naqlin mawthuqin bihi ta hanyar isnadi wanda aka amintu da shi kamar ya zama qur'ani ne ya kawo ko kuma wata magana ce mai isnadi tabbatacce zuwa ga ainihin littafansu ko malamansu ko hadisan annabawansu mislu an yukhbirana Allah fi kitabihi kama Allah ya bamu labari a cikin littafinsa au ala lisani rasulihi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari au yunqalu bitawatur ko kuma a cirato wannan magana da labarin da ba zai yiwu a samu ƙarya a cikin sa ba wa nahwi zalika da ire-iren wannan fa amma mujarradur ruju'i ila qawli amma tsurar komawa zuwa ga zancen ahlul kitabi au ila ma fi kutubihi ko ko tsurar komawa zuwa ga abin da ke cikin littafansu fala ya juzu bil ittifaq wannan bai halatta ba da ittifaqin malamai saboda baka da tabbas akan wannan abun zance ne na gaskiya wan nabi sallallahu alaihi wasallama wa in kana qad istakhbarahu fa akhbaru duk da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su wasu abubuwa kuma sun faɗa mishi wa waqafa ala ma fit tawrati kuma ya ga abin da ke cikin attaura ya yi musu hukunci da shi ishara zuwa ga wannan kissa ta waɗannan mace da namiji da suka yi zina cikin yahudawa yahudawa suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su ainihin tsokare shi ko cewa ya musu hukunci ya gaya musu mai hukuncin Allah dama Allah ya riga ba shi zabi da haka sai ya zabi cewa ku je ku kawo littafin kaga yanzu ya nemi abin da ke cikin littafinsu kuma ya ce musu menene shara Allah game da wannan shine istikhbar din duk da ya musu wannan fa inna ma zalika li annahu la yaruju la yurawwaju alaihi batil ya musu haka ne saboda barnasu ba ta samu shiga a wurin shi ba shi yana da tsari ma'asumi ne daga kuskure sallallahu alaihi wasallama kuma Allah zai mishi wahayi ya tona masa asiri idan sun nemi su ainihin rikita mishi al'amuran shi بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون Allah zai bashi labarin abin da yake ƙarya daga abin da yake gaskiya abin da suke ciki kama kad akhbarahu bi kadhibihim ghayr marra kamar da Allah ya bashi labarin karerai da suka yi ba ɗaya ba ba biyu ba wa amma nahanu fala na'manu an yuhaddithuna bil kadhibi mu kuwa ba mu amintu akan za su ba mu labari na ƙarya ba fa yakunu fasikun sai zama ainihin wato wannan labarin da za su bayar to labari ne wanda fasiki ne ke faɗan shi bal kafirun ko kuma ka ce ma kafiri ne kad ja'ana bi naba'i yanzu mun bi labarin fasiki ko kuma ma kafiri ya zo mana da zance kuma mun bi fattaba'anahu mun bi kafiri kenan kaga babu yadda zai ma shi zancen fasiki ballantana kuma kafiri wa qad sabata fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya inganta a cikin littafin ainihin as-sahih na Imam al-Bukhari manzo Allah yace idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukazzibuhu idan ahlul kitabi suka ba ku labari kar ku ce gaskiya ne kar kuma ku ce ƙarya ne kar ku gaskata in ba ku da tabbacin gaskiya ne kar ku ƙaryata dan watakila kuma daga cikin ragowar asalin karatun gaskiya ne wanda ke cikin littafan da Allah ya saka wa annabawansu da haka sai ka tsaya a tsakatsaki har sai ya bayyana gare ka idan ka samu nassi ingantacce a cikin alkur'ani ko sunna mai inganci ta goyi bayan magana fa biha wa ni'mat idan ku bata goyi baya ba to dama baka ƙaryata ba ba kuma ka gazgata ba aje abu na farko shine dole sai in abin da za a bi su akai wanda yake ingantacce ne ya tabbata da nakali mai kyau a matsayin shari'a al-muqaddimatu thaniya Allah ya kuna fi shar'ina bayanun khasun li zalika ya zama a cikin shari'ar mu ta annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani bayani da ya zo na musamman game da wannan ƙadiyar fa amma idza kana fihi bayanun khas idan ya zama akwai wani bayani na musamman imma bil muwafaqa wanda ya zo yana nuna goyon baya ga wannan abu aw bil mukhalafa ko ya zo yana nuna sabanin abu ustughniya an zalika fi ma yunha anhu min muwafaqati an wadatu daga bayani ma akan cewa an hana bin wannan abun ko an dace da shi domin yanzu zama hujjar mu shine abin da yazo a cikin shari'ar shine hujjar mu walam yathbut annahu shar'un liman kana qablana zai zama ba shine ba abin nema ne yanzu sai an tabbatar da cewa wannan shari'ar su bane wa in sabata in ko ya tabbata faqad kana hadiyu nabiyina sallallahu alaihi wasallama bi khilafi ko dai zama an samu wani zance yazo a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dace da wancan magana to kaga yanzu wannan zancen na manzon Allah shine hujja ko kuma ya zama ya tabbata cikin shari'ar su ne amma kuma wata magana ta zo ta saba wa wannan magana tasu a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a irin nan shari'ar da manzon Allah ya karanta da tafarkin sa shine abun bi ba nasu ba wa bihim umirna nahnu an nattabi'a wa naqtadi abin da ke cikin ainihin wato shari'ar manzon Allah shine akai umarni da mu bi wa qad amarana annabiyuna sallallahu alaihi wasallama an yakuna hadiyuna mukhalifan li hadi yahudi wan nasara kuma daga cikin umarnin da manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wasallama akwai cewa wajibi ne tafarkin rayuwar mu ya saba da tafarkin rayuwar yahudu da nasara wa inna ma taji'ul muwafaqa fi ba'd al ahkam al 'ariba kadai ana samun dacewa da yahudi ne a cikin wasu ɗaiɗaiwan hukunce-hukunce wanda suke ɗan bujirowa nan da can lafil hadiyar ratib ba wai a cikin tafarkin addinin manzon Allah na yau da kullum ba a'a ɗaiɗaiwan abubuwa ne ake samu wa shi'aru da'ib ba kuma a cikin ainihin wato tambarin addininmu shiriyar addininmu tsarin addininmu na yau da kullum ba ana iya samun a dace da su ne a abu ɗai-ɗai-ɗai haka tsallin-tsallin amma shari'an a dunkule a cikin shumuliyata da tafarkin shiriyar manzo Allah sallallahu salama a yadda yake a dunkule babu shakka ya saba mana su tafarkin thumma zalika bi sharti Allah yakuna qad jaa annabiyina sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi khilafuhu kuma sa'an nan duk wannan ka sani cewa sai fa in ba a samu wani abu ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama ko daga sahabbansa radiyallahu anhum ba a samu wani abu khilafuhu sabanin wancan ba aw sabata aslun shara'ahu fi dinina ko kuma ya zama an samu wani asali na shari'a da aka shar'anta a cikin addinin mu wa qad sabata annabiyyin min al-anbiya'i asluhu ya zama an samu kuma irin wannan tushen daga wani annabi au wasfahu ko kuma siffanta aikin mislu kaman fida'u man nazara an yazbaha waladahu bishati yaya mutumin da yayi rantsuwa zai ainihin wato yayi bakance cewa sai ya yanka dan shi to zai fanshi dan da rago ya yanka rago bisa irin shari'ar da aka samu daga annabi Ibrahim alaihi salam duk da ba an samu wasf din ne anan dan shi ba bakance yayi ba Allah ne ya bashi wannan ainihin jarabawa Allah ne ya jarabce shi ba cewa in na samu kaza sai na yanka dana ba amma sai Allah ya jarabce shi sannan sai Allah ya kawo mishi mafita ta hanyar wa fadainahu bi dhibhin azim to sai aka ɗauko daga nan aka yi kiyasin cewa to wanda diye rantsuwa zai yanka ɗan shi kai yanka ɗan shi ɗin sai yanka rago a madadin haka wasu malamai ma suka ce wannan ma yana daga cikin ai abin da manzon Allah ya ce wanda diye rantsuwa akan sabon Allah kai ya cika rantsuwa wanda ya bakance akan sabon Allah kai wannan ba kai ya cika wannan bakancen man nazara an yi asilla fala ya asi domin yanka ɗanka menene sabo ne haka wasu malama suka ce suka ce ai sabo ne ma tukuna na farko kace zaka yanka danka zaka duk wanda ya haka sai dai ya tuba kawai sannan kuma wal khitanul ma'mur bihi fi millati ibrahim alayhi salam da kuma kaciya da ake ma yaya wanda yazo umarnin shi a cikin addinin annabi ibrahim da Allah ya umarce shi shi kanshi ibrahimu din yace yayi wa kanshi kaciya ya zo a cikin hadisin bukhari lokacin shekarun shi tamanin da wani abu kuma haka yi ma kanshi wannan kaciya daga na aka ɗauko cewa duk mutumin da ya musulunta in bai da kaciya komai shekarun shi sai ya ji amai wani hau zalika da makamancin waɗannan walaisal kalamu fi wannan ba su ne abubuwan da za a zo a yi zance da lalala a kansu ba wa amma hadisa ashura faqad sabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yasumuhu qabla istikhbarihi lil yahud hadisin ashura kuma da kuka kawo a matsayin hujja to ya tabbata cewa tun kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi yahudawa me yasa suke yi ya kasance yana yi wa kanat quraishun tasumuhu domin quraishawa ma a makka kafin ai hijira su ma suna yin azumin ashura fa fi sahihaini min hadisi zuhuri an urwa an aisha radiyallahu anha qalat a cikin bukhari da muslim daga ainihin aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kanat quraishun tasumu yawma ashura'a fil jahiliya quraishawa sun kasance tun a maguzanci suna yin azumin ashura wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yasumuhu manzon Allah kuma ya kasance shi ma yana yin wannan azumin falamma hajara ila almadinati samahu da ya kuma madina sai ci gaba da yin wannan azumi wa amara bi siyamihi ya ci gaba da ya bada umarni a ci gaba da wannan azumi falamma furida shahru ramadana yayin da aka maida azumin ramadana ya zama farilla qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sha'a samahu daga yanzu azumin ashura ya zama nafila wanda ya so yayi wa man sha'a tarakahu wanda ya so ya bari wannan hadisi al-Imam Muslim fitar da wannan riwaya وفي رواية وكان يوما تس تستر فيه تستر فيه الكعبة يا kasance wani wuni ne wanda a ranar ake canza wa ka'aba ake sanya wa ka'aba riga tun a jahiliya kenan wannan kuma riwaya ce da ta zo a cikin sahih bukhari wa akhrajahu min hadisi hisham an abihi an aisha radiyallahu anha qalat har ila yau da Bukhari da Muslim sun fitar da wannan riwaya daga Hishamu dan Urwa daga mahaifinsa Urwatu dan Zubair kenan daga gwaggwansa Aisha radiyallahu anha qalat kana yawmu Ashura tasumuhu Quraish fil jahiliya ranar Ashura wani wuni ne wanda Quraishawa suna yin azumin shi tun a jahiliya wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yasumuhu fil jahiliya shi ma manzo Allah ya kasance yana yin wannan azumin tun a jahiliya falamma qadima almadinata samahu wa amara bisiyamihi da ya zo ƙasar madina ya ci gaba da yin wannan azumi kuma ya umarci mutane su yi azumin falamma da ramadanu taraka yawma ashura faman sha'a samahu waman sha'a tarakahu yayin da aka farlanta wat azumin ramadana sai ya bar ashura a matsayin nafila wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari wa fihi ma ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma har ila yau a cikin bukhari da muslim riwaya abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa anna ahlal jahiliyyati kanu yasumuna ashura cewa mutanen jahiliya sun kasance suna azumin ashura wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama samahu wal muslimuna qabla an yufrada yaftarida ramadan cewa kuma da musulmai da ainihin sauran wato da annabi da musulmai sun ci gaba da yin wannan azumi kafin a farlanta ramadan falan mafturida ramadan yayin da aka farlanta ramadana qala sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace inna ashura yawmun min ayyamillahi ashura ɗaya ne daga cikin ranakun da Allah ya ainihin wato a tsara a yi addini a cikin ko kuma daga cikin ranaku masu muhimmanci a cikin addinin Allah faman sha'a samahu wa man sha'a tarakahu wanda ya so ya azumi wanda ya so ya bari kamar yadda Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya fa in kana aslu sawmihi lam yakun muwafaqatan fa idza kana aslu sawmihi lam yakun muwafaqatan li ahli alkitabi fa yakunu qawluhu fananu ahaqqu bi Musa minkum tawkidan li sawmihi idan ya zama ka fahimci bayan wannan bayanin cewa yin azumin ranar Ashura ba wai annabi yayi shi ne kawai dan ya dace da Yahudawa ba tun kafin ya gamu da su yana yin azumin su sai ya zama maganar da ya faɗa cewa mu muka fi cancanta mai irin aikin annabi Musa to ya yi faɗe ta ne a matsayin ƙarawa magana ƙarfi da akka da cancantar musulmai su yi wannan azumi fiye da yahudu wa bayanin lil yahudi sannan yana musu bayani ne akan cewa annal ladhi yaf'alunahu abinda suke aikatawa min muwafaqati Musa na dacewa da addinin Musa alaihi salam na hannu aidan naf'alu mu ma dama muna yi fa nakunu aula bi Musa minkum da haka mun fi ku cancanta da shi thumma aljawabu an hadha wa an qawlihi kana yuhibbu muwafaqata ahli alkitabi fima lam yu'mar fihi bi shay'in min wujuhi ibn taymiya ce sannan amsar da za a bayar akan wannan mas'ala da kuma bayani akan cewa da aka yi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da hadisin ya gabata daga Bukhari cewa ya kasance yana kokarin ya dace da ahlul kitabi yana son ya dace da ahlul kitabi a cikin abin da bai da wani umarni dangane da haka to za a iya bada amsa ta fuskoki masu zuwa ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin anna hadha kana muttaqidan summa nasakha Allahu zalika cewa da wannan haka ake yin shi a kulle haka ya kasance tsarin daga baya Allah ya soke wannan wa shar'a lahu mukhalafata ahlil kitabi sai Allah ya shar'anta wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam cewa ya dinga saba wa ahlil kitabi wa amarahu bidhalika sannan ya umarce shi da saba musu wa fi matnil hadith domin a cikin matanin hadisin annahu sadala sha'arahu muwafaqatan lahum kaji an ce ya saki gashin kanshi don ya dace da su sun mafarraka sha'arahu ba'adu sannan daga baya ya zo ya saba musu wajen zubin gashinsa ya dinga tsaga gashinsa irin yadda mutanen garinsu suke wahaza walihaza saral farku shi'aral musulmina daga lokacin tsaga gashi din ya zama tambarin musulmai wajen yadda suke mu'amalantar gashinsu da kuma yadda yake saba ma gashin yahudawa wa kana min ash-shuruti ala ahli dhimma kuma mun karanta a baya cewa daga cikin sharɗan da aka kafa mai kafiran amana Allah ya faraku shu'ura cewa kar su dinga tsaga gashin su irin tsagawar da musulmai suke mun karanta a baya a cikin littafin da Umar ya aika musu wa hadha kama anna shar'al anna shar'al anna Allah shar'a lahu fi awwal al-amri istiqbal bait al-maqdis irin wannan shine kasancewar Allah subhanahu wata'ala a farko ya shar'anta wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya dinga kallon ɗakin baitul maqdis ƙasar ainihin falastini kenan yana sallah muwafaqatan li ahli kitabi dan ya dace da su kiristoci amin yahudawa thumma nusikha zalika sannan sai aka zo aka soke wannan ka'ida wa umira bi istiqbalil ka'bati aka umurce shi da ya dinga ainihin kallon ka'aba wa akhbara an yahudi wa ghairihim min as-sufai annahum sayquluna kuma Allah ya bada labarin cewa yahudawa da sauran wawaye za su zo su maganganu na banza suna cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da waɗannan musulmai daga alƙiblar da suke kallo ita ce baitul maqdis kenan kaga wancan nassin hadisin ya nuna an soke magana domin cewa aka yi yana yi da gashin shi irin nasu sai kuma ya daina me yasa ya daina yanzu yana yana da wata doka kenan da ta saba wa haka domin hadisin ya ce yana dacewa da su ne a cikin abin da ba a mashi umarni ba to in ya zama ya dace da su a cikin wannan abin wata rana kuma sai aka ga ya daina to umarni ya zo kenan sannan wannan kissa kuma ta Ka'aba da juyawa zuwa ga Baitul Maqdis da Ka'aba da sauransu a cikinta ya tabbata cewa kamar da lafazin Alqur'ani ya ce kannara taqalluba wajhika fis sama muna ganin yadda kake juya fuskarka Allah da ke sama yana ganin haka ma'ana aka ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ta kwadayin Allah ya juya masa alqiblarsa zuwa Ka'aba kaga kenan ba komai ne yake so sai ya dace da su ba domin inda yana so sai ya dace da su a komai to tunda aka ce ya kalli alqiblar su da sai hankalin shi ya natsu ya zama satisfied cewa alhamdulillahi Allah ya muni hukunci irin wanda nake so cewa na dinga kallon alƙiblar su baitul maqdis amma sai ya zama yana cikin alhini da damuwa da ƙosawa da ainihin fatan ina ma Allah ya juya masa alƙiblarsa zuwa alƙiblar kakan shi annabi Ibrahim alaihi salam wa ala rasulina salatu wassalam ina ba ta dama mun gane wannan wannan fuska ta farko kenan da ibn taymiya ya fara bayani akan ta dangane da amsar da yace za a ba su ta fuskoki wa akhbara annahu la yardawna anhu hatta yattabi'a qiblatahu Allah ya ba da labarin cewa su yahudu ba za su taba yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sun ga yana yin wani abu irin nasu ba sai in ya koma ya bi alqiblarsu ya bi addinin su wa akhbarahu annahu kuma manzon Allah Allah ya bashi labarin cewa inittaba'a ahwa'ahu min ba'di ma ja'ahu min al-ilmi ma lahu min Allah min waliyya in ya sake ya bi ainihin son zuciyar Yahudu da Nasara bayan abin da Allah ya bashi na ilimin gaskiya na tauhidi da shari'ar Allah ya bi su akan ma lahu min Allah min waliyya zai zama babu wani majibanci da zai jibanci al'amarin shi a wajen Allah wala nasirin ba wanda zai kubutar da shi daga ainihin azaba Allah wa akhbarahu anna likulli likullin wujhatun huwa muwalliha Allah kuma bashi labarin cewa kowa daga cikin ku da kai da su to kowa na da mafuskantar da nan aka ce fuskanta wa kadhalika akhbarahu fi mawdin akhara annahu ja'ala likulli shir'atin likullin shir'atun shir'atan wa minhaja kuma Allah ya ƙara bashi labarin a wani cewa ya sanya wa kowa daga cikin al'ummomi shari'arsa wato dokokinsa wa minhajan da kuma tafarkin kamar da zo a cikin sotul ma'ida kenan ko fa shi'aru min jumlati shir'a da haka abinda za a gani alama da za a gani a gane wannan irin mutane kaza ne uniform ɗinka ko bajanka ko kamanninka yana daga cikin shari'arka abinda za a gani a gane wannan musulmi ne a gan shi da ainihin sutura irin ta musulmai ya sanya kaya irin haddin da musulunci ya ce kayan shi ya tsaya sannan ya sanya sutura nau'in sutura da ba a haramta ba a musulunci ya yi shiga ya yi magana ya yi al'adu kamantakekeniya irin ta musulmai wannan yana daga cikin ainihin jumlar shari'ar da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana tafarkin rayuwarka to wani bangare ne na manhajin shari'ar da Allah ya ce ka bi wallazi yuwaddihu zalika yace abin da ke ƙara fito da wannan fili shine anna hadha al-yawma ashura alladhi samahu wa qala nahnu ahqqu bi musa minkum qad shuri'a qubayla mautihi mukhalafata yahudi fi sawmi annabi sallallahu alaihi wasallam qad shar'a ya shar'anta qubayla mautihi gab da mutuwarsa ya shar'anta mukhalafata yahudi fi sawmi ya shar'anta abinda zai sa a saba wa yahudawa game da azumin za a yi azumin amma sai zama an karkace daga irin nasu wa amara sallallahu alaihi wasallam bidhalika manzo Allah ya umarni da haka ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول ابن عباس wanda shine ya ruwaito cewa annabi yace annabi ya kasance wa kana yu'jibuhu muwafaqata ahli kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in wa huwa alladhi rawa qawluhu kuma shi ya ruwaito fadin manzon Allah da yace nahnu ahqqu bi Musa minkum ibn Abbas ya kasance ashadda sahabati radiyallahu anhum amran bi mukhalafati al-yahudi fi sawmi ashura ya fi kowa tsanantawa daga cikin sahabbai wajen umarni da a saba wa yahudawa a wajen azumin ashura wa kan zakarna annahu huwa alladhi rawa shar'al mukhalafa mun kuma ambaci cewa shine ruwaito cewa an shar'anta mana saba musu وروى أيضا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسل رداءه في زمزم ya ce na je gun ibn abbasin na same shi in ji alhakam ibn abdullahi al'araj ya ce na je gun ainihin ibn abbasin sai na same shi ya yi filo da mayafinsa kusa da rijiyar zamzam a ƙultu lahu sai na ce da shi akhbirni an so mai ashura Allah shi gabata malam ina tambaya ne a bani bayani game da azumin ranar ashura faƙala sai ya ce izara aital hilalar muharram fa'adid idan ka ga jinjirin watan almuharram to ka kirga wasbah yawmat tasi'i sa'iman ka wayi gari ranar tara ga watan almuharram kana azumi fa qultu haka za kana muhammadin sallallahu alaihi sallama ya sumuhu qala na'am na ce da shi shin haka manzon Allah ya kasance yana azumin ya ce kwarai kuwa ma'ana za ka yi tara da goma kenan abin da yake nufi shine tsananin da ya kai wajen saba wa yahudawa cewa kar a yi azumin rana kadai sai an hada da rana kafin ita warawa muslimun an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a in na kai badi to zan yi azumin tara ga wata ya'ani yawma ashura yana nufin ranar ashura ba zai yi ta ita kadai ba sai ya yi ta da rana kafin ita wa ma'ana qaul ibn abbas sumut tasa ya'ani wal ashir abinda ibn abbas yake nufi da yace ai azumin tara ga wata yana nufin tare da goma hakaza sabata anhu haka ya inganta daga gare shi wa allalahu bi mukhalafati yahud kuma ya kafa hujjan haka cewa za a yi tara da goma ne don saba wa Yahudawa. Qala Sa'id ibn Mansur haddathana Sufyan ibn Amr ibn Dinar annahu sami'a ata'an sami'a ibn Abbas radiyallahu anhuma yace ya ji ata'u ata'u yace ya ji daga ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya kulu ibn Abbas na cewa su muttasi'a wal ashira ku dinga azumin tara da goma khaliful yahuda dan ku saba ma yahudawa wannan isnadi ne ingantacce kamar da kake gani al-imamu ainihin sa'id dan mansurin ya fitar da shi da kuma al-imamu al-baihaqi a cikin littafin as-sunan al-kubra wa ruwina fi fawaid daud ibn amr an isma'il ibn ulayya qala zakaru inda ibn abi nujayh anna ibn abbas kana yaqulu an ba da labari a gurin malam ibnu abinu zaihin cewa ibnu abbasin yana cewa yawmu ashura yawmu tasa ranan ashura tun daga ranar tara ga wata qala ibnu abinu zaihin inna ma qala ibnu abbasin akrahu an asuma yawman faridan ina kyamar nayi azumin rana ɗaya din ne gel walakin sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman amma ku dinga ainihin azumi rana ɗaya kafin ko kuma rana ɗaya bayan sai dai wannan ya zo da kuma riwaya wadda take ta sabawa abinda aka ambata a baya sannan hadisan da suka zo akan tabbatar da yin azumi ranar sha ɗaya ga wata to waɗannan hadisai gaba ɗayansu ba su inganta ba munkarai ne ɗan uwa su koma su saurari ainihin kasusuwan da mala albani marigaye Allah ya gafarta mishi akan ashura waɗanda ya tattauna mas'aloli masu muhimmanci kwarai da suke da alaka da ainihin waɗannan ibadoji na ashura da raddi akan 'yan bid'a na ɓangarori da dama waɗanda suke da bid'o'in da suke a ashura sawa'un 'yan shi'a ne ko ko nasu ba ne Allah ya tsare mu daga su gaba ɗaya wa yuhaqqiqu zalika ma rawahu at-tirmidhi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala amara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi sawmi yawmi ashura al-ashir min al-muharram manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi umarni da yin azumin ranar ashura wanda shine goma ga wata qala at-tirmidhi hadithun hasanun sahihun warawa sa'idun fi sunanihi an hushaymin an ibn abi layla an dawud ibn ali an abihi an jaddihi an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sumu yawma ashura manzo Allah yace ku dinga yin azumin ashura wa khaliful yahuda ku dinga saba wa yahudawa sumu yoman qablahu aw yoman ba'dahu sai ku yi azumin rana ɗaya kafin ko rana ɗaya bayan shi warawahu ahmad wa labduhu sumu qablahu yoman aw ba'dahu yoman wannan hadisi da'ifi ne jama'a kai tsaye ga raunin shi nan karara kana gani don wancan ibnu abi laila abdurrahman muhammad dan abdurrahman dan gidan abu laila wannan mutumi ne mai rauni wanda wannan abin da ya kara to munkari ne domin ƙari ne da ya saba ma abin da sikat suka ruwaito wali haza nassa ahmadu ala mithli ma rawahu ibn abbas wa aftabi da haka aka samu imamu ahmad ya faɗi magana ƙarara ya kuma yi fatawa da irin abin da ibn abbas aka ruwaito daga gare shi fa qala fi riwayat al-akhram ana azhabu fi ashura an yusama yawm at-tasi wal ashiri yace ni a gani na mazhabina game da ashura inji imamu ahmad dan hanbali Allah ya gafarta mushi shine ayi azumin tara da goma ga wata li hadisi ibn abbas sumu tasi wal ashira yace saboda hadisin abdullahi dan abbas wanda al-imamu ainihin abdurrazzaq as-sanani ya fitar a cikin musannaf dinsa cewa ku yi azumin tara da goma ga wata wa qala harbun harbun al-kirmani shi ma ya ruwaito daga imamu ahmad sa'altu ahmada an saumi yomi ashura faƙala ya sumu tasi'a wal ashira ya ce za yi azumin tara da goma ga wata wa ƙala fi riwayatil maimuni wa abil harifi min man arada an ya suma ashura sama tasi'a wal ashira a cikin riwayan almaimuni shine abdulmalik dan abdulhamid almaimuni kenan da shi da ainihin wato abul harif wanda shine ne abul haris al-sa'ib dukkaninsu masu riwaya ne daga imamu ahmad sarwaito masail dinsa suka ce man imamu ahmad ya ce wanda yake so ya azumin ashura sama tasi wal ashira zai azumin tara da goma ga wata ne illa an tashkila illa an tushkala shuhur fa yasuma salasta ayyam sai in an samu rikicewar lissafin wata an rasa yau tara ne ko goma to yayi azumin kwanaki uku ibn sirina ya kulu bi zalika sai ce ibn sirina ne ba da fatawa da ainihin wannan zancen wa qala ba'du ashabina innal afdala sawmat tasi wal ashir wasu kuma daga cikin malaman mu inji ibn taymiya suka ce idan babu laifi wato abin da ya falala amin shine ay azumin tara da goma ga wata wa in iktasara alal ashiri lam lam yukra amma idan mutum ya takaita akan na goma ba abin kyama bane waccan maganar da ya kawo magana ce wadda take da ainihin dungu cewa idan wata ya rikici shine idan mutum bai san lissafi ba kenan ko ana tunanin yau ne ko jiya ne ko ko yaya da haka sai yau din da jiyan da washe garin wannan yau din ma'ana ya zama dai yayi kokarin covering to amma wannan za a dauki wannan magana ne inda babu maganganu ingantattu waɗanda suke tabbatar da ake lissafin wata cewa wata an ba gan shi ba babu wani rikici sai a ɗauka ya yi tamam ya cika talatin sai a lissafa shi gobe cewa ɗaya ga wata ma'ana yau 29 ga wata sai ba mu ga wata ba to shikenan gobe sai mu ce 30 jibi shikenan ya zama ɗaya ga wata bayan kwana tara to yanzu an shiga tara ga watan muharram kenan ma'ana za a lissafa zulhijja da irin lissafin da ake wa kowane wata da haka babu wannan iskalin insha Allahu a aikace da sai malai yake cewa wa muqtada kalami ahmada annahu yukrahu liqtisaru ala al-ashiri abinda wannan zance na Imam Ahmad yake hukuntawa shine akwai karhanci ana kyamatar da takaituwa ga yin azumin goma kadai ga watan Ashura li'annahu su'ila anhu fa afta bi sawmi al-yawmayn saboda an tambaye shi game da Ashura sai ba da fatawa cewa azumin kwana biyun ake wa amara bi zalika kuma ya umarni da haka waja'ala hadha huwa sunna liman arada sawma Ashura kuma ya sanya cewa wannan shine sunna ga duk wanda yake sanyin azumin Ashura wattaba fi zalika hadith ibn Abbas kuma ya ba hadisin Abdullahi dan Abbas dangane da haka Ibn Abbas kana yakrahu ifrad al-ashri ala ma huwa mashhurun anhu Ibn Abbas kuma dama ya kasance yana kyamatar da takaituwa akan azumin goma ga wata din kawai kamar yadda ya shahara an ruwaito da gare shi wa mimma yuwaddihu zalika anna kulla ma jaa min at-tashabbuh bihim yace daga cikin abin da ke ƙara fito da wannan zance fili cewa duk abin da ya zo dangane da kama da Yahudawa innama kana fi sadarul hijira wannan ya faru ne a farkon hijira kadai thumma nusikha zalika sannan aka zo aka ainihin thumma nusikha sannan aka goge wannan hukuncin zalika annal yahuda in zaka domin a farkon hijira su yahudu sun kasance kanu la yatamayyazuna anil muslimina sun kasance ba sa ƙoƙarin bambance kansu da musulmai lafi shi'urin ba sa bambantuwa da musulmai a cikin irin tunaninsu wa lafi libasin ba sa bambantuwa da musulmai a cikin suturarsu wa bi alamatin ba su da wani tambari kuma da yake bambanta su da musulmai wala gairi hako wani abu daban a farkon hijira da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hijira farko farkon al'amari sun yi kamar sun yi alliance da musulmai kusan komai nasu iri ɗaya da musulmai duk da ba su shiga addinin ba amma suna ta yi makafirai gori akan cewa ga irin addinin mu nan ko daga sai zama ragowan abubuwan da suke da shi na shari'a su na sutura da ainihin kamannin da ya kamata a ga mutumin da ke bin addinin sama da shi shine suna barin gemu suna dangale tufafin su suna yin wasu ranaku na bukukuwa suna ambatan annabawa suna kafa hujja da ayoyin attaura suna yin azumi suna yin zikiri suna yanka na qurba da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan suna ganin sun fi ausu da khazraj kusanci zuwa ga musulmai sun fi sauran kafiran makka kusanci zuwa ga musulmai haka farkon al'amari yake don haka a lokacin ne sai zama musulmai ba a umurce su da su saba musu ba domin a lokacin babu wannan maslaha ana tunanin kamar hakan zai ba da dama su ga lalle wannan shine addinin da iyayensu da annabawansu suka yi ta musu bishara akan zuwan shi sai su yi imani daga baya da ta bayyana cewa sun riga sun kafirce bakin ciki da hassada ba za ta bar su yi imani ba to sai Allah ya kawo ainihin sabuwar doka akan lalle a saba musu akwai nasoshi da dama da suka da suka tabbatar da waɗannan maganganun da kuma nuni akan cewa kadai sun ki imani ne saboda tsabar bakin ciki da hasada Allah ya tsare mu da hasada da bakin ciki thumma innahu sabata ba'da zalika fil kitabi was sunnati wal ijma' sannan daga baya yazo ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna da ijma'in malaman musulunci allazi kamula zuhuruhu fi zamani umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wanda wannan ijma'i ya tabbata ya bayyana a cike tun zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ma shara'ahu Allah min mukhalafatil kafirina ya tabbata Allah ya shar'anta manzon Allah ya sunnanta malamai sun yi ijma'i malaman sahabbai akan sabawa kafirai wa mufaraqatuhum fi shi'ari wal hadi da bambantuwa da su a cikin ainihin ash-shi'ar a cikin tambari da alamun addini da kuma cikin shari'a da tafarkin rayuwa malam yace wa sababu zalika dalilin haka shine annal mukhalafata lahum la takunu illa ma'a zuhurid dini wa uluwihi kal jihad saba musu da za a yi to ba ta yiwuwa sai sanda addini ya ɗaukaka addini ya bayyana kamar idan an yi jihadi wa ilzamihim bil jizya da kuma lokacin da za a tirsasa musu su biya haraji na zaman da suke a ƙasashen musulmai wasagar a tirsasa musu a ƙasƙantar da su falamma kana almuslimuna fi awwalil amri du'afa yace yayin da ya kasance musulmai a farkon al'amarin musulunci tun daga makka da kuma farkon zuwa madina musulmai sune masu rauni lam tushar al-mukhalafatu lahu dan haka ba a shar'anta saba wa kafirai ba falamma kamula dinu wa zahara wa ala shuri'a bidhalika yayin da addini ya cika ya daukaka ya ainihin bayyana sai aka shar'anta wa musulmai su saba wa yahudawa wa mislu dhalika al-yawm yace to haka ma a yau da muke magana ibn timiya na magana shekara 700 da suka shude law anna al-muslima bidari harbin da a ce musulmi zai samu kanshi a wani ƙasar kafirai kafiran yaƙi au dare kufrin gairi harbin ko ƙasar kafirci amma wadda ba a yaƙi da su ana zaman lafiya da su lam yakun ma'amuran bil mukhalafati lahum fil hadi zahir musulmi zai samu kanshi a irin wannan wurin to ba a umarce shi anan cewa sai ya saba wa kafirai a cikin tafarki mabayyani ba a cikin shigarsa da abubuwan da yake yi ba lima alaihi fi zalika min ad-darar saboda abin da ke cikin haka na cutarwa da ya samu kanshi a ciki bal yace kai ba ma haka ba qad yustahabbu lirrajuli aw yajibu alaihi an yusharikahum ahyana ta yuma a ce ya zama mustahabbi ko kuma ma wajibi akan mutum ya tarayya da su a cikin wasu abubuwa fi hadihim adh-zahir a cikin tafarkin sa na abin da yake a zahiri idza kana fi dhalika maslaha diniya idan ya zama a cikin haka akwai wata maslaha ga addinin sa min da'awatihim ila addini kaman hakan zai bashi dama ya kira su zuwa ga addini walittila'i ala batin umurihim ko kuma ya samu daman lalleka asiran su li ikhbaril muslimina bidhalika dan ya ibayo musulmi labari game da asirin waɗannan kafirai au dafa'i dararihim anil muslimina ko ya iya tunkuɗe cutar wasu daga barin musulmai wa nahawu zalika min al maqasid salihah da ire-iren waɗannan daga cikin ainihin maqasid shari'a manufofin shari'a wanda suke masu nagarta jama'a ku saurari wannan magana magana ce dunkulalliya kuma magana ce take buƙatar tafsili cewa da ba a shar'anta saba wa yahudawa ne saboda musulmai ba su da ƙarfi amma da musulunci ya karfi ya bayyana ya izza sai aka shar'anta wannan sai ce to lazumin haka a yanzu da muke magana tun daga zamanin ibn taymiya har yanzu har zuwa tashin alkiyama a kowane zamani to musulmi in ya samu kanshi a garin kafirai ko kafiran amana ne ko kafiran yaki to anan ba a umurce shi da dole sai ya saba musu ba in ma ta kai ta kawo zai samu yanayin da zai zama mustahabbi ko wajibi ya dinga biye musu akan wasu abubuwa waɗanda suke kawai ba asalin saƙo ba ne al'adunsu ne kawai don ya yi haka don ya samu yanayin da za su yadda da shi ya musu wa'azi ko ya samu yanayin da za su amintu da shi ya ga asiransu don ya iya leƙa wa musulmai asiransu ko ya tare wa musulmi ɓarnar da take iya tasowa daga ɓangarensu to wannan magana da ya yi maganganu ne na daidai amma babu shakka mutane na iya istiglalin su a matsayin zari'a don su wuce kuma makaɗi da rawa domin yanzu nan yana magana akan darura ne kuma darura to kaddaru bi qadariha ana gwadawa ne gwargwadon abin da za a iya biyan bukata da shi ba kawai shike ne mutum ya je kasashen kafirai sai ya shantake yayi duk abin da suke so ba alal misali shine a ce mace ta tafi kasashen kafirai sai ta ce to tunda ba su saka hijab bar na biye musu a cikin tsaraici ne ma ni ma na dinga bayyana tsaraici na dan na biye musu shin wannan ko zai shiga ciki bari mu ji daga ainihin malam ainihin wato Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wannan littafin sharhi ne na Iqtida'us Siratal Mustaqim wannan mujalladi ne kwaya ɗaya haka ibn Uthaymeen kamar yadda ya saba ya karanta littafai da dama na aqida ire-iren waɗannan to shine aka transcribing zuwa sharhi yana yan ta'aliqat ne kadan kadan wasu ɗaliban shi ne suka zauna suka yi wannan aikin kamar yadda suka saba Allah ya gafarta mishi Allah ya saka musu da alkhairi gashi yace sharhu iqtida'i siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim al-shaykh al-islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 بعد المائة السابعة تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه شرح فضيلة الشيخ الألامة محمد ابن صالح الأثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين من إصدارات موسو موس مؤسسة الشيخ محمد ابن صالح الأثيمين الخيرية أقوي wato kamar a ce foundation foundation ne na ainihin NGO wanda aka kafa dan ayyukan shi sune suka buga wannan littafi suke yada shi gashi inda ya kawo wannan gaba jama'a yayi wani sharhi mai ban sha'awa kwarai shine nake so na karanta mana daga shafi na 305 a inda yace hadhihi aljumlatu yanbaghi an yuta'ammala an tuta'ammala wannan zance yana da matukar muhimmanci a tsaya a natsu game da shi fa shekhu rahimahullahu yace ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi yara anna al mukhalaf anna mukhalafat al kuffari idza kana al muslimuna a'izza yana ganin cewa sabawa kafirai tana yiwa ne idan musulmai suna da izza fa innal kuffara ai wannan yanayin su kafirai yulzamuna bi mukhalafatihim za a tirsasa musu a ce dole su saba musulmai wa yutamayyazuna anhum za a bambance kafirai daga musulmai wala yahummuhum amruhum babu wani al'amarin musulmai da zai shafi kafirai amma idza kanu du'afa to amma idan musulmai suna cikin rauni fa innahu la haraja alaihim an yuwafiqul kuffara fil hadi zahir yace anan babu laifi akan musulmai idan sun dace da kafirai akan shari'a ta zahiri ya'ani masalan abin da yake nufi idza kunta fi dari kufrin idan kana kasar kafirai wala bista mithla libasihim kasa irin suturar su lamma laysa mimma laysa haraman bi aini wanda yake ba haramun bane tsura haramun kal hariri wa shibhi banda alharin da irinsa kawai a ce kaje ingila kaje karatu ko jamus ko makamancin kasashe irin wannan ko america me kun ka dinga sa kayan musulmai kai ma sai ka dinga irin shigar da suke ka sa suit ka sa tie ka matse ka saki wandan ka ya rufe jikin bayan kafarka yadda suke yi dinnan kai ma kana tafiya kana takama irin tasu to ina hukuncin wannan yace a fala haraja alaika yace to babu laifi akan wannan li annal mushabahata huna min ajli da'afi wa adam al muqawama saboda nan kana kama da su ne saboda kana da rauni kuma ba za ka iya wato gwagwarmaya da su ba bal ya qul shaykh rahimahullah ibn taymiya yace Allah ya gafarta mishi rubama yajibu alaina an nusharikahum wani lokaci zai zama wajibi akan mu ma sai mun yi tarayya da su fil hadiy zahiri a cikin shari'ar zahiri idza kana fi dhalika maslahatun aw da'watun ila al-islam idan wannan zai zama akwai maslaha ko yanayin da zaka kira zuwa ga musulunci wanzur ila qawlihi yace tsaya ka kalli magana shi da yace law annal muslima bi dari harbin aw dari kufrin ghairi harbin lam yakun ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadi adh-dhahiri lima alayhi fi dhalika min ad-darar fa hal naqulu to yanzu wannan zai ba mu dama mu ce inna mimma yusri ila fi'ili ma yuhramu kal mar'ati masalan fi biladil kufri shin wannan zai bamu mu ce daga cikin abin da za a iya bibiya har a halasta daga cikin abin da da can haramun ne ga mutumin da ke ƙasar kafirai kamar a ce mace a ƙasar kafirai hal na ƙulu ya juzu laha an takshifa wajaha shin za mu ce mace ta cire niƙabinta ta buɗe fuskarta don tana ƙasar kafirai li'annaha yalhaquha ad-darar wal adha saboda in ta rufe fuskarta za ta samu kanta a cikin cutarwa da wulakantarwa yana faɗan wannan ne bisa fatawar su ta malaman ƙasar Makka cewa fuska al'aura ce wanda wannan kuma wata mas'ala ce daban mai zaman kanta wanda ta hakikin tana cikin wasu littafai waɗanda ba irin waɗannan ba za a iya koma kamar littafin jilbabul mar'atil muslima na malam Muhammad Nasir da Albani ya yi takikin matsalar da tabbatar da cewa babu ainihin wato hujja sahihiya akan cewa rufe fuska da hannaye wajibi ne inna ma kawai a ce mustahabbi ne ko kuma abu ne da ake yi na kwadaitarwa amma wadda ta bude fuskarta babu ainihin haramci wallahu ta'ala a'lamu wa aula bil ilmi aw naqula ko kuma mu ce inna hadhihi ma'asiyatu shin zamu ce ta bude fuskar ta ne ko ko zamu ce ta yi sako wala yajidu lil insani an yudahina fiha kuma sako ne wanda bai halasta mutum yayi wasa da shi ba yace hiya mahallu nazarin fil waqa gaji fatawa ta malamai na gaskiya jama'a yace wuri ne da za a tsaya ai duba game da ina ta samu kanta a wane yanayi ne ba wai kawai don ka je ƙasar turawa sai ka ci gaba da sakot ka ci gaba da aske gemu ka ci gaba da duk abin da suke yi na tetsara da ta'addanci a cikin abubuwan da suke zahiri ne kadai ba shari'a ta hana kai tsaye ba ma'ana dama maganar ka sha giya ba ta taso ba maganar ka yi ainihin wato hulɗa da mata waɗanda suke ajinabai irin hulɗar da suke yi na gaisawa da kuma babu shamaki tsakankanin maza da mata wannan ba ta taso ba dan dama wannan shari'a ta hana categorically amma sutura an hana ne saboda shi'ar ɗinsu ne irin yarensu da irin gaisuwarsu an hana ne saboda shi'ar ɗinsu ne ko babu wani abu na asalin haramun a ciki kai tsaye sai wannan shi'ariya ɗin to su ne ake magana shin mace ta buɗe fuskarta ta ce saboda larura ko ko za ta rufe fuskarta ba za ta yi compromising ba ya ce a'a za a kalli yanayin wuri ne halil muslimuna aqwiya'un fi hadhal balad shin musulmai suna da ƙarfi a wannan garin ko da garin kafirai ne wa hal yu'rafu bid demokratiya indahum kuma wai a wannan garin ana recognizing abin da suke ce ma demokratiya wanda kowa wai karkashin ta yana da yancin shi hal hiya sabita shin demokradiyan da gaske akai ta akwai ta bi haisu yuqal ta da za a iya cewa kullu insanin yaf'alu ala shakil ya'malu ala shakilati an bar kowa ya abin da ya ga dama ba ruwan kowa da shi kamar yanzu irin America jama'a America karshen gidan demokradiya kenan dai wajen yancin dan adam mace za ta iya fitowa tsirara inda take so ba wanda zai kalle ta wanda ma ya kalle ta za ta iya suyin din shi cewa ya matsa mata da kallo mace ta iya fitowa da duk kayan duniya nan ta daura a kanta kamar mahaukaciya ba wanda zai kalle ta wato duk abin da ga dama ka yi america babu in dai baka taka wata doka ta ƙasa ba to babu laifi to wannan su a irin mabda'in na demokaradiyya ba a hana mace ta saka hijabi ba kuma in ta saka babu wanda zai ji haushinta da kamatan suna sakawa wanda suke son sakawa har mutanen kasashen nasu wanda suka tuba ko suka musulunta ko wanda suka yi kaura balantana baki galibi mutanen mu saboda dama suna so ne su je inda babu doka Allah su hole kawai isa suke daukan wannan matsayin wani zari'a cewa in sun fita kasashen tura wannan to kawai shikenan sai su canza ga baki daya yace fa huna naqulu anan a irin inda aka samu demokaradiyya irin wannan ta zamani ta halasta wa kowa yin abin da yake so Musa Usaimi muna cewa la darara fi an tahtaji ba anan babu cutarwa ta sa hijabinta lakin la darara fi an tahtaji ba lakin idza kana al'amru bil aks amma idan ya zama al'amarin akasin haka ne li'anna al bilada takhtalifu saboda kasashe sun saba fal'ana a yanzu da muke magana al biladul kabiratu raqiya kasashe manya wanda ake cewa sun ci gaba developed countries la ya tammuna bi hadhal amr wannan ba shine abin da ya dame su ba fal mar'atu talbasu ayya shay'in wala yahum wala yahum mace na iya sa duk abin da ta ga dama ba wanda ya damu aw tastatiru kulla shay'in wala yahum ko ta rufe komai na jikinta ba wanda ya damu wa fi biladin ukhra bil aks a wasu kasashen kuma akasin haka ma'ana za a damu da shigarta yi uzuna ha aziyatan shadida za su cutar da ita cutarwa mai tsanani wa rubba ma yarmuna ha bin na'ali za a iya jifanta ma da takalma wa rubbama yajtami'u alaiha ahlus sufi wal majallat ka iya ganin ma yan jarida da kyamarorin su sun taru akan da ta zama labari abin daukan hoto min ajali an yusawwiruha dan su dauki hoton ta su yada cewa ji wata shiga da wata mata ke yi fa fihi adhiyatun kathiratun anan akwai cutarwa mai yawa to jama'a har anan Najeriya akwai wuraren da irin haka ne a nan nan kaduna an yi wasu anguwanni da a shekarun baya mace ba ta iya shiga anguwar da hijabi kamar kabala ni na san lokacin da kabala mace ba ta iya shiga anguwannin da hijabi haka an yi wasu wurare waɗanda ba waɗannan ba waɗanda ba a iya sanin me zai biyo baya idan wani mai siffa irin taɓusa zai nan mai gemu da dagaggen wando ya bi ta wajen wata ma anguwar musulmai ce kamar yadda yan ɗariƙa suke da galaba a irin kano da makamantansu an yi wurare irin haka hannun cikin dare mako? eh akwai an gwada mutum zai ba ta wucewa ta ka gani ko a nan cikin dare akwai makarantar da na sani wanda saboda bala'in ƙin hijabi gela suke ratayawa makaranta hada ƙur'ani ce fa amma in aka yi uniform ba za a ɗinke zama kamar hijabi irin na yin izala ba sai a bar shi kamar gele sai a rataya a naɗe yadda matan bariki suke saboda tsabakin kin sunna tsabakin sunna ne wannan jama'a tsabar jafa'i ne Allah ya tsare mu da jafa'i a takaice jama'a kenan kun ga wannan fatawar da yake bayarwa anan shine cewa dole a lura da yanayi ina ne akwai cutarwa to in ya kama mutum zai shiga wajen to ya san irin shigar da zai yi ina ne babu cutarwa to kar ya canza komai daga yanayinsa wannan fa idan ta kama kenan sai ce fa hadhihi alqita'atu min hadha alkitabi yajibu ala talibil ilmi an yata'ammalaha wannan wurin da muka karanta a littafin nan wajibi ne dalibi ya tsaya na game da shi wa yanzura ma yaqa'u fihi kathirun min almuslimina min alharj alshadid fi ghairi bilad alislamiyya ko mutun ya tsaya ya kalli abinda musulmai suke samun kansa a cikin shi na kunci a garuruwan da ba na musulmai ba والمسلمون فيها مضطهدون musulmai ana cutar da su ana ainihin ittihad ana kama su ana zalunta su wala budda lahum min albaqa kuma dole su tabbata a kasashen irin kasashen China yanzu a Tibet da makamantan su cikin kasashen India kasar su ne inda suka taso kenan su da iyayen su da kakannin su a irin kasashen mu na nan irin Taraba irin Plateau da ire-iren su kasashe ne da kafare suke da galaba a ciki kuma akwai musulmai kuma dole za su ci gaba da rayuwa a wajen dan ba zai yi su tashi ba su ma kasar su ci ya za su yi a irin wannan wuraren sai ce wala a'ani bi zalika man yatamakkanu min an yarji'a ila baladi wa ya isha fiha yace amma ni bana nufin bana bada wannan fatawa ga mutumin da zai iya kuma kasar su ya rayu cikin aminci dan Najeriya ko dan Saudiya ko dan Kuwait ya tashi ya koma kasar Italiya da zama ya cutar da addinin shi da rayuwarsa da tarbiyyar ƴaƴan shi da tarbiyyar tunaninsa to wannan ba shi ake ba wannan fatawa ba ya dawo ƙasar sai rayu cikin aminci hadha naqulu lahu usaimin yace wannan muna cewa da shine ud ila baladika dawo garinku wa ish fiha aishatan hamida ka rayi rayuwa ta godiya Allah cikin yancinka dan arewan musulmi ya koma cikin wata ƙasa ta kafare a can cikin wani ƙauye cikin inugu ko umahiya ko makamantansu ya je ya zauna cikin kafire su ta cutar da shi to da shi ake wannan magana ud ila baladika wa ish fiha aishatan hamida dawo kasar ku ta musulmai ka rayu cikin yancinka amma wanda garin su ne ko kasar su ne ko can aka haife shi ko wani larura ta kai shi aiki can na gwamnati ko na damara ko makamancin haka ya samu kanshi a cikin kunci da bukatuwar sai yayi to sai ya kokari ya hukunce hukunce gwargwadon yadda zai ainihin tsira lil baqa'i din inda zai samu cutarwa babu laifi dan ya canza wani abu a shiga shi ta zahiri inda ko babu wannan larura to babu bukatar sai yayi haka walakin yujadu unasu yace amma akwai wasu mutane la yastati'una an yarji'u ila baladihim ila baladihim ba za su iya dawowa kasashen su ba wala taqbaluhumul biladul islamiyya kasashen musulmi ba su anshe su ba nazaran lil qawaninil ma'rufati bainad duwal idan ka kalli ka'idojin da aka sani game da kasashe kasar saudiya yanzu ce kasar musulunci misali ba ta yadda cewa duk wani musulmi da ke wata kasa in ya ji wahala ya taho ba sai a ce ba dan kasa bane shi ba saudi bane ba shi da fasfo ba shi da ikama kaga waɗannan kaidojin sun zama arkala ba za su bari a zauna lafiya tsakankanin kasashe ba haka baka isa ma kasa baki akan abin da ke faruwa ga wasu mutane a wata kasa ba sai a ce ba kasar ku bace shine yace karkashin ka'idojin da aka sani tsakankanin kasashe fa yajibu ala tullabil ilmi an yum'inu an-nazar fi hadhihi al-jumla wa yataharru fiha diqqata wa yatadarbaruha yace wajibi ne ga ɗaliban ilimi su tsaya su nakalci wannan wurin su bi a hankali su gane ya ya kamata su mu'amalanci wannan abin kar su fada cikin kuskure su fada cikin ainihin fitina almuhimmu jama'a idan mutum ya samu kanshi a kasashen kafirai a lokacin da ko a yanayin da musulunci bayi da ƙarfi to anan shine mai fatawar kanshi amma ya ji tsoron Allah ya ba kanshi fatawar da babu son rai a ciki menene abin da zai yi tsira ko meye abin da zai ya samu daman yada musulunci ko ya samu daman leko musulmai wani sirri a cikin abin da yake shari'a ta zahiri wanda asali ba haram bane babu laifi malamai sun bada fatawa akan wannan amma wannan bai halasta mishi ya wuce makaɗi da rawa ko kuma ko kuma in ya tashi dawo ƙarshen musulmai sai ya dawo da waɗannan al'adun sai a gan shi yana yin waɗannan al'adun wani daga zuwa ingila nan in ya tashi dawowa kawai sai a gan shi da irin shiga mutanen ingila ya zo ƙasashen nan akwai wani malami a ƙasar nan jama'a da ya je karatu ƙasar ingila malamin addini ne ya je karatu ƙasar ingila kuma a can ma ya samu tagomashi da daraja kasancewar shi masanin addini ya shiga cikin harkar kungiyoyin addini wata rana sai wani kuskure ya tashi dawowa kawai sai aka same shi a airport da kaya irin na turawa shikenan fa gari ya dodi min cewa malam ya lalace malam ya iskanci malam bai kyauta ba kuma wai sai ya taraddi cewa wai shi ya je can kasashen ya ga manyan malamai da haka suke shiga kaga wannan kokarin kare kai ne me kun ya karbi kuskuren shi cewa eh gaskiya saboda Allah wannan bai dace ba ko kuma ya faɗi larurar da ta saka ya faru ta yiwu a airport ya sai wannan ta yiwu ya shigo jirgi can da sanyi saboda kasashe ne masu matukar sanyi ba irin namu na nan ba ta yiwu an sace mishi kayan shi ne ta yiwu kaza ta yiwu kaza ya nemi uzurin da zai bayar amma dai wannan kuskure ne dan yanzu ka dawo inda kake da izzaka addini yake da izzarsa daka ba daidai bane ka dawo cikin musulmai kana yin ire-iren waɗannan al'adun ba daidai bane ka ɗauko su ka taho da su wai ka waye ba wayewa bane komawa baya ne jama'a kamar da muka ambata a baya muna ƙara ambata kuma cewa shi kwaikwayo in kana kwaikwayon wani alama ne akan ka ga cewa shi ya fi ka al'ada shi tafi al'adaka tsarin rayuwarsa da tafarkinsa da tunaninsa ya fi naka kenan to yanzu wannan kana hukunta cewa wannan abin ya fi na musulunci kyau kenan al'adunsa sun fi na musulunci kyau al'adunsa sun fi na irin al'ada ka kyau shi wannan malami ya sai dinga cewa yana so sai an gaya mushi ina ne babban riga da rawani su zo suka zo a cikin addini cewa rigar musulmai ne ina ne aka ce in baka saka shakwara da jamfa aka yi maka aiki aska bakwai ba kai ba shiga musulmai kake ba yayi ta kawo maganganu waɗanda suke daga ci ka san kokarin kare kai tsakanin da Allah jama'a ba daidai bane ire-iren wannan kamar yadda muka ji daga Usaimin in ma fa babu bukata ba ka dalilin da zaka ce sai ka je America ko Ingila ko Jamus ko makamantan kasashen da suke na kafirai ne kafirci ke da saula a wajen ba ka da dalilin da zaka ce sai ka je haka nan kawai mun karanta a bayan magana dangane da hukuncin yawon bude ido siyaha kawai mutum ya cika akwatin shi da kaya ya je yanki tikiti ya nemi biza kawai ya tafi kallon duniya kawai ya tafi kallon garuruwa wannan baya cika addinin musulunci mun karanta a baya amma kuma haka mutanen mu suke yanzu duk wanda ya samu kuɗi Allah Allah yake je wata ƙasa kawai ya je ya je kallo kawai yana yawo da kyamara kawai yana ɗauke ɗauken hotuna yana mannawa a Facebook kuma wai yanzu abin har sai zama yayi har ga malamai wai malamin addinin Allah fa idan ya je wani taro ko ya je wani waje kawai sai kaga minti sha biyar duk minti sha biyar sai ya yi updating account ɗin shi yana yana yana selfie yana ɗaukan hoton kanshi wanda ma su kan tura sun ce ma wannan yana daga cikin mazahir na hauka ta zamani wata sabuwa hauka ce ta zo ka mutane su dinga ɗaukan kansu hoto da da da da da da kyamarorin da ke jikin wayoyinsu yanzu hawa wata sanda ake wata selfie stick ko wanda za ta dinga za ka dinga setawa haka yanzu kowa ya zama photographer mutane sun mamanta hukuncin hoto game da game da cewa haramun ne malamai fa jama'a masu wa'azi da ka bude account din su kawai sai ga babu komai a cikin lahotunan su gashi can a wannan wuri a bakin wani dutse kofar wani shago wani kusa da wani gidan cin abinci kusa da wani da ake aje tsofin gawawaki da kayan mutanen da ko ya je taro da wani shugaban wata ƙasa ko babban malami duk wannan jama'a wallahi ba tunani ne irin na ahlus sunna ba tunani ne dakhil da ya shigo mutane to abin takeici a ce malamai ne kuma suke da ma jahilai ne suke sai a ce da masu jahilai ba su da wata matsala tunda ba su san addini ba ba su san tsarin rayuwa da shari'a Allah ba amma duk mutumin da za a ce malami ne kuma yana haka ko ɗalibin ilimi ne ya nuna bai fahimci ma inda da'awar salafiya ko suna ta sa gaba ba ubangiji Allah ya tsare mu a takaicen takaitawa jama'a babu ainihin wato a hukunci da za a bayar kai tsaye game da wannan mas'alar amma kowa zai ba kanshi fatawa ne gwargwadon inda ya samu kanshi a yanayin da ya samu kanshi a lokacin da ya samu kanshi amma ya ji tsoron Allah ya ba da ainihin wato fatawar da zai ba kanshi bisa abin da yake ma'arufin fi shari'atillah za mu saurara anan saboda ƙure lokaci sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah